babul qu'udi ta sajdataini babin da ya zo na tsakanin sujjada da za ka yi ka ɗauka ka sake din akwai zama ko to ya ake yi sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني الطوسي بها قال حدثنا عبد الله بن يوسف الأسفهاني قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mani ya ce ya aliyu ya kai ali uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so maka abin da nake so maka kaina wa akrahu laka ma akrahu li nafsi ina ki maka kuma abin da ni ba na so kenan ku to sai me kenan ya rasulullah qala la taqra wa anta raki'un kada ka yi karatun alkur'ani a cikin ruku'i la taqra <coughs> wa anta raki'un jumla haliya kenan ku ai la ta taqra halata kaunika raki ta kadhalik li'annahu la taqra ya hana shi ya yi karatu yaushe sai ce wa anta sai ka ce alwawu lil halik أنت ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا راكع خبر المبتدا وهو مرفوع بالابتداء والعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونك راكعا حالة كونك راكعا karatun alkur'ani ibada ibada ba ibada bane ba amma ka ce kada ka yi a cikin rukudi. wala wa an anta sajidun nafsul Iram, haka kuma kada ka yi halin kasancewa ka kana cikin sujjada wala salli wa an anta sun sha'araka kada ka yi sallah ka kisa ka har hada gashi ka tattare ka daure kada su yi sujjada fa innahu kiflu shaytani ai mazaunin shaitan kenan wala tuqi bayna sajdatayn kar ka yi al-iqa'a tsakanin sujada guda biyu in kai su mahallu shahid kenan ar-rubar al-qu'ud bayna sajdatayn in kai sujada zaka zauna sannan ka sake sujada ku zama zaka yi ba al-iqa'u zaka yi ba al-iqa'u shi ka zauna kan mazaunin ka sannan ka daga kafanka ka tsayar da kafafunka kamar yadda kamar yadda dabbobi ke yi kenan ko wala ta'bas bil hasa kada ka yi wasa da mm, yashi ko su menene duwatsu da in za ka yi sallah kada ka zo kana ta sharewa an baka izini da in za ka yi sujjada wajen bai daidaita ba ka gyara shi haka sau daya wata riwaya aka ce sau biyu amma kada ya zama ko duk sa'an da za ka yi sujjada ka gyara duk sa'an da za ka ah, ba baka wannan izini ba an fahimta wala taftarish zira'aika kada ka shimfida hannayenka wala taftah alal imam mana in liman yana karatu karatun ya daure masa kada ka bude masa wala takhattam bizahabi kada ka sa zoben zinariya wala talbasul qasiy kada ka sa tufar da ake jera saka a kasan masa wala tarkab alal mayasir kada ka hau al mayasir fatu ne dabbaru ne ake na mawadata da jin daɗi almayasir kenan ko قال أبو عيسى قد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور قلت هذا حديث فيه فوائد وأن حديث أكوي روني أتكيس أما ما ليتي أكوي فائدوجي دا أكي إيسامو أتكي وأن حديث منها أتكي وأن فائدوجي النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود na farko an hana a karanta alkur'ani a cikin rukuyi ko sujjada wa Allah ya salli a aqsa sha'ari, kada ya salla kuma ya ɗaura gashin sa bal yursiluhu hatta yaskuta ala mawdi'i sujudihi a ya bar gashin in yi sujjada gashin kuma ya sujjada كما sallallahu alaihi ابن naha an yakfita minhu sha'ra wa thiyaba mun karanta wannan منه biyu da suka wuce wa min ha yana cikin fa'idojin da ake samu cikin wannan hadisi kuma <coughs> karahiyatul iqa'a bayna sajdatayn an kar an hana ka zauna zama irin na gab kamar yadda kare ke zama wa alaihi aktsaru ahli ilmi yace malamai da yawa suka hana haka wa qad sahha an aisha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha an ukbati shaytani wal iqa'a manzo Allah ya hana wa'annan duk baki daya qala abu ubaida babban malami ne a cikin lugha shi yake fassara lugha sai ce huwa julusul insani ala ilyatayhi nasiban fa wai mutum ya zauna akan mazauninsa sa'annan ya tsayar da kafafunsa cinyarsa na tsaye wadi an yadaihi bil ardi sa'annan kuma ya ajiye hannunsa a kasa ko misla iqa'il iqa'il kalbi was sab'i kamar yadda zakan ya kamar yadda zaki ke yi ko ko kare karnuka walaysa hadha ma'ana al-hadisi min al-iqa'a wa suka ce ai abinda ake nufi da al-iqa'a nan ba wannan zama irin zama na kare ba wa tafsiru ashab al-hadisi fi uqbati ash wai malamai hadisi uqbatu shaytan da al fassara dai suka bayar wa huwa aliyataihi ala akibaihi shine zaman da in za ka zauna zama na biyu na zama eh, tahiya ta farko ko ko zama na biyu ka zauna kan ka zauna kan kafafunka amma ba shimfida su za ka yi ba kafafunka na tsaye yadda ka zauna kan diddigenka digadiganka ka zauna kan digadiganka kenan eh, digadigai zama kan digadigai zai iya kaskashi biyu in ka shimfida su ma kan diddigenka za ka zauna amma ka tsayar da su to ka zauna kan digadiganka kenan قال طاووس مستوفزا غير مطمئنا الى الارض ويكاي wannan kana gaggawa ba zaka nasu ba akan kasa وذهب بعض اهل العلم الى الايقاع بين السجدتين واسمع لما suka ce zaka iya yin al-iqa'u tsakanin sujada guda biyu iqa'un zaman da zaka yi kan digadiganka yatsunka suna ka kafa yatsunka akan kasa sannan ka zauna kan digadiganka qulna li ibn abbasin fil iqa'i fil alal qaramain kana hiya sunna muka ce mai ibnu abbas ya za zama akan diga digai mana kirjin kafafun ka suna kasa yace sunna ce babu damuwa qala taus ra'aytu al abadilata yaf'aluna zalika taus yace naga abadilatul ar abdullah ibn kaza abdullah ibn umar wa ibn abbas wa ibn zubair yace naga suna yin haka babu damuwa kenan ko قال أبو سليمان الخطابي أن كربو دقا أبو سليمان الخطابي أي الإمام الخطابي وقد روي عن ابن عمر أنه كان لبنيه أن رويته دقا بلاد عمر يكي فدا ما يا أنسى لا تقتدوا بي في الإقعاء kada ku kada ku koyi da ni akan irin wannan zaman fa inni inna ma fa'altu hadha hina kabirtu yace abin da yasa nake yin wannan yanzu na girma ba zan iya yin wancan zaman ba sai irin wannan to kaga larura larura ko haja tana sa mutum ya abin da ba ya yarda da shi ba ne amma bukata ta sa a haka ce sa sai a yi ta mamuta sai a kalli mutum aikin shi da an ga wani abu sai a yi mishi uzuri La'allanahu uzurun wa anta in ka ga mutum yayi aka ce a'a kada ka zarge shi watakila yana da hanzari kada ka yi gaggawan zarginsa yadda kake da hali yadda aka baka izini yadda aka kake da hujja na kar a yi to shi ma yana da hujja na a yi in bukata ta kama mecece hujja wa qad fa wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turintum ilayhi abinda aka haramta ku in larura ta kama fa to larura kaɗai ce ake yin wannan kokowa alhajjal muliha shi malamai suka ce alhajatul muliha tanzilu tun tunzalu manzilatud darura bukata eh bukata mai karani ita ma tana zamowa kamar larura kenan yasa ba komai za ga mutum yayi ka zarge shi ba sai ka tabbatar da cewa ganganci yayi ko sakaci ko rashin kula da addini kaga Abdullahi dan Umar ko ba haka yake yi ba amma yazo lokaci yazo dole yayi wannan sai yayi amma sai ci mai ayansa kada ka yi koyi da ni akan wannan abu to shi yasa kana da izini kana da kana da izini da zaka zargi Abdullahi dan Abbas dan yayi wannan a ba ka da izini waru ya bin umara annahu kana yuqi fi salati wa yusarri ma'anahu annahu kana yadu yadayhi bil ardi bayna sajdatayn wa yana aje hannayensa a kasa tsakanin sujada a kasa tsakanin sujada guda biyu in kai sujada hannunka na kasa in ka tashi hannunka zai zai dawo kan kan ka ne to sai sai kuma ya bar sai ya bar hannun akan kasa tukunna kafin ya je sujada ta biyu an fahimta فلا يفارقان الأرض حتى يعيد السجود وهكذا يفعل من أقى وكان يفعل ذلك حين كبرت سنه قال الخطابي wa yushbihu an yakuna hadithun iqa mansukhan yace me yiwa zai sai hadisin al-iqa nan an soke wannan aikin? da anyi yi amma daga baya an soke wal ahadithu الثابتة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا دسك إنغنتا أتكين صفة صلى منظور الله صلى الله عليه وسلم عن أبي حميد ووائل بن حجر أنه قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى سكاني زما قدابي منظور الله يا زوناني يشمفي دكفة ستهب وقد رويت الكراهية في الإقاء عن جماعة من الصحابة وكرهه النعي النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم قلت ما يجي ومن فوائد الحديث كراهية مسح الحصى في الصلاة an hada mutum yana sallah yana wasa da su tsakuwa su kunkun ya shafa nan ya shafa nan ko ko in zai sujada ya shafe shi aka ce an ba da izini in za ka yi sujada inda za ka kafa goshinka ka ga ba daidai ke ba ka daidaita ko su ɗaya ko su biyu amma kada ya zamo abin nan ya ce wa min haka rahiyatul iqa'a bayna sajda قال أخبرنا أبو عثمان الضبي أليس كذلك؟ قال أخبرنا أبو إسحاق الضب قال أخبرنا أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأهوس عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي idza qama ahadukum ila salati in ɗayan ku ya tashi zai sallah fala yamsahi alhasa fa inna rahmata tuwajihuhu hadisin da'ifi ne ko قال واخبرنا ابو الفرج المظفر ابن اسماعيل التميمي قال اخبرنا ابو ابو القاسم حمزه ابن يوسف السهمي قال اخبرنا ابو احمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي الأهوس عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا قام أحدكم إلى الصلاة استقبلته الرحمة إما تنزي سياسي رحمة جنك الله يفسكتوش فلا يمسه الحسى ولا يحركها شما حديثي ضعيف amma mala ce wa haza hadithun hasan yace wa kariha ammatu halin ilmi masal hasad fi salati malamai duk sun hana mutum yana sallah ya ta shafan kasa ko yashi gaban shi وقد wahidatin الرخصة بمرة limaka ne su ju. ma'ana an samu sassauci za ka iya gyarawa sau ɗaya in za ka yi sujada kaga inda za ka ajiye goshinka ba daidai yake ba sai ka daidaita ورخص فيه مالك أكثر من مرة إمام مالك يا سوتي كونا بسوط ابن إنسو بيوني مزاك إيه هل فهمت؟ قال أخبرنا عبد الله بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني مؤيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد manzo Allah ya faɗa game da mutumin da zai in zai sujada ya daidaita kasan da inda zai ɗora goshinsa kala in kana fa'ilan fa ya yace in zai yi to yayi so daya ya ya wadatar ya isa ko in yayi so biyu so uku kuma an shiga wasanni kenan ko hadha hadithun sahihun ومن فوائد الحديث قوله ولا تفتح على imami to akwai yace wala tafta ala al ko da yake hadisin da'ifi ne ba amma malam sai yace واختلف الناس في الفتح على الإمام malamai sun kari juna ilimi a cikin in liman yana karatu ayar ta kwace masa eh, kai masa gyara faruwi an usmana wa ibn umara annahuma kana la yarayani ba'asan su ba sa ganin cewa akwai laifi sai ka gyara masa sai ka tada shi ko wa huwa qawlu ata'in wal hasani wa ibn sirin wa bihi qala malik wa shafi'i wa ahmad wa ishaqa saboda me suka faɗi haka yace lima saboda abinda akhbarana umar ibn abdul aziz قال أخبر أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال أخبرنا هشام بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن علاء بن زبر عن سالم بن عبد الله بن عبد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها منذ الله يا وتصلى سيكرا في أجلي فلبس عليه sai ayar ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi sai ayar ta zo ta gudu kenan ko koya za a ce dai yaya ta yi masa me nauyi eh, eh? ta gudu ta shiga duhu a ba ta zama ba bai za ta yi ta yi masa nisa eh yamanta manta ta yi nauyi ana son duk karatu ya zama tarbiyya akwai kalmar da za mu fada amma duk abin da ya danganci manzon Allah ana zaben menene ya fi dacewa da shi saboda matsayin manzon Allah da ban yake an fahimta eh, duk sa'ad da za ka yi magana game da manzon Allah sai ka yi abin nan ka salla da bin da an fahimta da falu bisa aktu ya me za a ce kenan ta rikice ai yaya ya manta eh sai eh, ayat ta kwanta masa sai ayat ta kwanta masa shi ne manta to me bambanci tsakanin shi da mantuwa ta eh, kwanci akwai ya fi ladabi ko Falan man sarrafa da manzo Allah idan da sallah ya juyo kana li ubayy sai ya fada ma ubayy dan kabin asallaita ma'ana kai sallah tare da mu da kai muka yi sallah kana na'am yace eh ya manzo Allah qala fama mana aka me ya hana kai jara me ya hana ka tar kai me eh a ka tuna masa ai baka ce ya manta ba ka tayar da shi me ya hana ka karanta eh me ya hana ka karanta tun da kai ma mm, mm, mm, menene alaramma ne ko wa ma'qulun anna al da minhu ya ce, ai daidai ne abinda manzo manzo Allah na nufin ma mana ka an taftaha alayya me ya hada kai ka an taftaha alayya ka faɗakar da ni ka tunasar da ni ka buɗa min ka menene da ne. duk waɗannan suna ba da ma'ana ɗaya amma sai ka zabi wacce wani ma'ana ya fi dacewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake so ko wa hadha alhadith ajwadu isnadan min hadith alharisi an ali wa qad ruwiya an abi abd sulami an ali نفسه أنه قال إذا استطعمكم الإمام فأطعموه وإذا استطعمكم الإمام يريد إن إذا تعايا في القراءة فلقنوه أبن سيدنا علي فدايكي abin da ake so da'iman in za ka yi wa'azi ko za ka karantar ko za ka yi da'awa ka san abin da za ka iya da abin da ba za ka iya ba ka san abin da zai yi da wuri da abin da ba zai yi ba an fahimta kowa ya je ya karatu ya dawo kowa ya je ya karatu ya dawo amma ka karanta bayan ka yi karatu ka karanta yadda ake da'awa mutane sun kasu kashi biyu malamai wayanda suke na ilimi da yara da mata yara da mata ba su san wani abin da Allah baya so ba shi sabo su san sabo ne Allah baya so sabo kuma an sani kai sata kai karya kai kaza kai kaza kai kaza ba haka bane ba mata da yara kan kanana a cikin ilimin su akwai wata matsala sunanta bid'a sunna eh sun sani abinda suka sani Allah baya son ƙarya Allah baya son duk sabon Allah Allah baya so amma sun san akwai wani babi sunan shi wannan bid'a ce to sai kuma suka tashi kowa sai ya mishi yayi zai ai ai murna da haifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka suka tashi sai ka zo ka ce ai ba shi da kyau bid'a ce haramun ne ya za a yi ku su fahimce ka za su iya fahimtar ka ba za su fahimce ka ba baka bullo musu ta hanyar da zaka iya musu gyara ba ka bullo musu ta hanyar da zaka ƙara saka su kuma su kasa fahimta an fahimta amma malamai wanda suke a to ai ba ga ilimi saboda wannan ai ba wannan ai abu ne a ilmanci ake fahimtar shi ilimi ne ka sanya ya sani to ya za ka waye kawo kaza kaza kaza komai yana da tarihi ba haka bane ba amma wanda aka ce musu kaza shine sun manzon Allah sai ka zo ka ce shine sabo kun yi mai kenan karo za ku baka bullo musu hanyar da za su ka fahimta baka bullo musu hanyar da za su mun har haɗu da su da yawa suna ba ma yara ba kana masu suna karatu kuma yan ɗarika ne masu ka ka saka zaka zaka wani yara haka muka tsaya na yi magana na yi magana a jami'a ya ce malam kar ka ɓata lokaci ka mun yi nisa da ni da iyaye na mun sun sa a rabu da wannan abin da nake so malam maulidi ne an kira ni in zo in maulidi ka fada min me zan je in yi a ka fada min me zan je in yi bai karkato ba na ce to abinda za ka yi je ka cikin sahihi muslim ka dauki hadisin jassasa ka dauki hadisin kaza ka zai karanta kashe gari ya zo har ofishi na kuma ya ce malam na je na duk ba a san wa'annan yadda maulidi ana kawo tasu shiriri ta ake kawo da ya ya ce malam wallahi a cikin tagogi tsofaffi suka kawo kaset suka ce a ɗaukar musu karatu in an gayyace ni kuma me zan je ɗi an fahimta sanannai ne mutashi ne yaron kirki kuma wallahi abdullahi jaranya yana aiki abuja suna dawowa mota ta je ta fadi da su duk suka mutu sora ɗan jariri kankani yaro wanda ba iya kare kanshi Allah ya kare shi ko ɗaya ce ko ɗa ne kusa to kaga da zo ina masa magana ina ce kaga da za ka shi malam mun yi nisa wannan matsalar mun yi nisa malam kar ka bata lokaci ga abin da nake son a koya tun daga nan kuma sai maulidi ya canza da nan shekara ta wani hadisi zan jin karanta wani hadisi zan jin karanta ba haka ba ne ba eh an samu gyara wani bangare ko ba samu ba da an bi wancan za a samu wannan za a samu wannan sai a hankali komai sai a hankali ba tashi hankali za a yi kuma kowa ya san na shiga aji yadda da ke yi duk sun sani duk izalatul bid'a wa iqamatul bid'atin ukhra haka ne haka ne ke faɗa musu ba ɗan izala ne ɗan ɗarika ne ba gyara kake so ba ku gyara kake so mun karantar da su duka wannan na jos shugaban su mun karantar da shi nan da kuma almajiri na na karantar da shi su aliyu sange su ibrahim jibiya su menene da mai duk alba kuma kowa dan ɗarika ne kai dan bi izana ce menene me ake nema a wajen shi in baka iya gyara ɗari ba cikin ɗari ka gyara uku ya saura nawa an samu ci gaba ko ba a samu ba sai ka ce sai ka hana ka gyara dukka a cikin shekaru nawa a cikin shekara ɗaya ba hanya ba ce ba ba hanya gyara ke ba ana bi ne a hankali a hankali komai da lokacin da Allah ya kaddara za a fahimce shi a nesa ga zalik وروي عن أبي مسعود الكراهية في الفتح على الإمام abu mas'ud ya ce makaruhi ne bai kafin mutum liman na karatu karatu ya daure mishi ka kyale shi ba za ka gyara mishi ba wa kariha sha'abi wa sufyanu thauri wa abu hanifa su ma haka suka fada wa laysa wa lubsu zahabi haramun alar rijali sa zoben zinariya haramun ne dangane da maza amma mace za ta sa zinariya ta yi ado والقسي ثياب حرير يؤتى بها من مصر القسي تفاتي لها الحرير لأجي ساكا وأكسر مصر ولبس الحرير حرام على الرجال حرام لما داس يتسوسا الحرير والمياسر جمع ميسرة سمي بها لوسارتها ولينها وده تفا وراء بني تشوف كده أكي جاجر وان نسكي نا الفخرين أكي سكاوا وقد يكون من الديباج فيكون حراما وقد ورد النهي عن الميسرة الحمراء وروي عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ما زنهو الأرجوان ما معنى الأرجوان شديد الحمرة abin da ake shimfida ne mai tsananin jajajiyar sosai sosai duk waɗannan abubuwa ne na alfahari da ake yi wa zalika lima fi min zinati wa hunna min marakib al-ajami yana cikin abin da ajamawa ke amfani da shi qala akhbarana ahmad ibn abdullah salih qala akhbarana abu bakr ibn al-hasan al-hiri qala akhbarana hajib ibn ahmad at-tusi qala قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال يتي naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an salatin manzon Allah yayi hani game abu uku an naqratil ghurabi wa iftirashi sab'i wa la yutinu ar-rajulu makana yusalli fihi kama yutinu al-ba'ir naqratil ghurabi me kenan caccakken kuma yana caccakawa ba na zuwa ko waftirashi sab'i kamar yadda kuma zaki ko kare suke suke zama wala yutinu rajulu al-makana yusalli fi kama yutinu al-ba'ir kada mutum ya ya dauki wani waje a cikin masallaci ko inda yake masallaci banda wajen ba zai sallah ko ina ba sai wajen shine aka ce a'a ka canza yau kai nan gobe kai nan jibi kai nan an fahimta qawlu naqratul ghurabi iya Allah ya tamakkana mina sujudi eh, wai ba zai sujjada ya nasu a ciki ba wala yatma innu fihi bal masu bi an wa wajen al arda sai sa da hanci shi da goshin shi yana taba kaza sai daga ba sai ya nasu ba thumma yarfa'uhu kanakrati ta'iri wa iftirashi sab'i an yamudda dhira'aihi ala al ardi wa la yarfa'uhuma ya zauna sai ya miƙe hannayensa akan kasa ko ya sujada ko yana zaune ba zai daga su ba wa amma itanul ba'iri fa qala abu Suleiman al-khattabi fihi wajhani fuska biyu ke cikin wannan ahaduhuma an ya'lafa ar-rajulu makaran maaluman min al-masjid la yusalli illa fihi kama yadda muka faɗa kal ba'iri la ya'wi min atanihi illa ila mabrakin damisin kad awtanahu Eh, rakumin ya shiga ba inda yake kwanta sai inda ya saba komin dattin wajen wal wajhu akhar an ya buruka ala rukbatayhi idza arada sujuda burukal ba'iri in zai sujada ya suje sujada kan kafafunsa kamar yadda rakumi ke yi ala al-makan alladhi awtanahu wa la yahwi fa yusanni rukbatayhi hatta yadahuma bil ardi ala sukunin wa mahalin ba zai nasu ya yi sujjada yadda ake so ba sai yi yadda aka ce kare babu ma ya kuma yi ni. babin da ya zo me za a faɗa tsakanin sujjada guda biyu waɗanne ne sujjada guda biyu in kai sujjada za ka ɗaga ka ɗan zauna ka ɗan wannan zama da za ka yi ɗin ka koma sujjada ɗin akwai abin da za a faɗa wajen me za a faɗa wajen shine manzon Allah yake karantar da mu sallallahu alaihi wasallama amin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan al'amura da duk abinda za a faɗa ma a cikin zama tsakanin su jira manzo Allah sai ya nuna mana abinda za mu yi sa'annan manya-manyan al'amura manzo Allah bai bayar shi daga baya قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا زيد ابن حباب عن كامل عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa tsakanin sujjada guda biyu in aka yi sujjada za a zauna wannan zama da za a yi a sake sujjada akwai zikiri da za a yi wajen Allahumma gfirli وارحمني واجبرني واهدني وارزقني هذا حديث غريب سنة وانا حديث أكوي روني تجي أما أكوي إند أكب إند يا إن كنت في أتكين وانا حالي دبا وفي رواية وعافني مكان واجبرني ويروى هكذا عن علي وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقول هذا في المكتوبة والتطوع جميعا wai cikin sallar lafila da farilla duk za a yi wannan addu'a qawluhu wajburni min qawlihim jabara Allah musibataka wajburni Allah ka tura ni mana abinda na rasa Allah ka cika min ka tumfaye min ay rudda alayya radda alayka ma dhahaba minka wa awwadaka وروي عن ابي مالك الاشجعي عن ابيه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يجي إن متي مسلمتا ثم منزق الله يكويا مس صلى ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات صار سيجي كي تروكم الله دو إن كلموني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وأن حديث صحيح صحيح نتكين صحيح مسلم وروي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي أم فهمت؟ باب الجلوس عقب السجدتين في الأولى والثالثة باب اللي زمن أي bayan sujjada guda biyu fil ula wa thalitha fil rak'atil ula wa thalitha kenan ko alaysa kadhalik قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم An خالد الحذاء عن ابي قلابه عن مالك بن الهويرث الليثي انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan sahabi mai daraja ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla fa kana idza fi witrin min salatihi in manzon Allah yana cikin witri a cikin sallarsa raka'a daya ko raka'a uku lam ya sauya yastawi jalisan ba zai yunkura ya tashi ba sai ya zauna daidai wa daidai da shi ake ce ma jansatul me jansatul listira sallallahu alaihi wa sallam هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن الصباح عن هشيمي شيء كما جلسة الاستراحة والجلسة سنة عقب السجدتين في الركعة الأولى والثالثة عند بعض أهل العلم سنة أوجه وإن سمع لمي thumma yaqumu wa bihi qala shafi'i mazhabin imam shafi'i kenan huwa yaqulu bi jalsatil istiraha wayan su malamai ba sa ganin jalsatil istiraha sunna ce wa dhahaba malik wa thawri wa ahmad wa ishaq wa ashabu ra'ayi ila annahu la yaquluha suka ce ba zai yi wannan zama ba jalsatul istiraha ولا يكبر بعد ما رفع من السجود إلى أن يقوم إلى إلى تكبيرة واحد إلا تكبيرة واحدة بالاتفاق أم فهمت؟ باب كيفية النهوض يزوم يا يا زا ينكر أتاش إيه سيما زو الله يقول duk sai ya koya duk komai manzon Allah na sallah suka kalle shi duk abin da manzon Allah ya sun haddace shi duk abin yake sun haddace shi to ne suke zuwa su ce maka ga yadda za ka yi ga yadda manzo Allah ya yi ga yadda ya ce a yi an fahimta qala akhbarana abu usman ad-dabi qala akhbarana abu muhammad al-jarrahi qala hadathana abu abbas al-mahbubi qala hadathana abu isa qala hadathana yahya ibn musa qala hadathana abu muawiya قال حدثنا خالد ابن الياس عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه ضعيف جدا منذ الله صلى الله عليه وسلم زي تاشي دك كفافون كرجك ما نا كفافون سيكي تاشي قال أبو عيسى خالد بن إلياس ويقال خالد بن إياس ضعيف عند أهل العلم وأنا حديث ضعيف وصالح المولى مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمه نبهان مدني والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون القيامة على صدور القدمين معنى إن ذاك تاشي دا حنو ذاك تاشي كودا كفا إيه؟ da me za ka tashi a'a da kafa ke mako ai sai ka daga hannunka sai ka tashi da kan kafa قلت وقد روي في كرا في كراهية تقديم إحدى الرجلين عند النهوض an hana mutum ya gabatar da ɗayan kafafunsa guda ɗaya inda in zai yunkura ya tashi sai sun bin baki ɗaya an khalid bin ma'adan an mu'adh bin an annabi sallallahu alaihi wasallam wa kariya ibn abbas wa fi la tahbitu khabt jamali wala ta matu bi amin kada ku yi irin na rakumi kuma kada ku mi kada ku yi ishba amin ku mi ke amin ya wuce lamba nuhiya an yi kaddama rijilahu an yi kaddima rijilahu inda alkiyami mina sujudi wa aslul khabti darbul ba'ir shay'a bi khuf yadihi babu takhfif al-qu'udi lit-tashahhud al-awwal babin da ya zo na sassauta zama da za a yi na tahiyya ta farko ma'ana akwai bambanci tsakanin tahiyar farko da tahiyya ta biyu alaisa ka zalik tahiyya ta farko ba a tsawaita wannan tahiyar kamar tahiyya ta biyu قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف ko ya tafiya ta farko ka ce yana kan abu mai zafi ne a rabu kenan ko za ka ce kan garwashi kan wuta kan menene da menene to sai ka ce ka ce yana kan abu mai zafi ne in mutum ya zauna kan abu mai zafi ya yake nan sai ta ma'ana baya jimawa kenan kultu hatta ya kuma kala zalika yuridu قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين كذا يسوي تزما أتكين ونن تهيا ولا يزيد على التشهد شيئا يتهيا كذا يكار كومي ولا تو مذهب عند أي سمع لما يسكت أوكا كنا ولا يزيد على التشهد شيئا وين كنا a kan me to mace ce ta hiya mm. mm-hmm. assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillah eh? <laughs> ah. ba wurin zuwa أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا شيكينا أي تهيا أكي مغانا ينسى شهارة دبن تهيا دبن وقالوا إن إن زاد فعليه السجدة السهو يكاري يا يكاري زي سجدة هكذا روي عن الشعبي وغيره هكذا هكذا ما لبست نعم a cikin birni kai tahiyya ta farko ka zo kai kara a balla sallam shi a samani ka yi sahawi ne eh shi a ma tasbihi subhanallah kana a tahiyyar da ala ibadillahi salihin tashi aka ce tahiyya me ya ce tahiyya at-tahiyyatu lillahi ba shi kenan ba zuwa ala ibadillahi salihin tahiyya ta cika kenan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna kaza kaza allahumma salli ala muhammad duk waɗansu ba sa sa su cikin tahiyya suna ganin ba to ina ma na in ka ƙara wani abu a ciki sai ka yi kabi me za ka ƙara su kenan والردف الحجارة المهمة واحدتها الردفة قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عم عمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده kada ka zauna a cikin sallah ka dogara kan hannunka hannunka na kasa in ta hiya kake hannayen ka guda biyu suna kan cinyoyin ne guda biyu kala abu dawuda haddasa na muhammad bin abdulmalik malik قال حدثنا عبد الرزاق بهذا الإسناد وقال نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة ويمتن زي تشكري يسمي تائك أكان حنايسا akwai wanda suka ce yadda za a yi kenan wanda suka ce a'a ba haka za a yi in ka sai ka tashi to wannan sai mai karfi zai iya wanda bai da karfi da zai tashi nafin anna umara ra'a rajulan yattaki ala wa huwa qa'idun fi salati yana zaune sai ya dogara kan hannunsa ta hannu hagu fa qala la tajlis hakaza sai ce kada ka irin wannan zama fa inna hakaza yajlisu allazina yu'azzabuna yace ai wannan zaman waɗanda ake ma azaba suke irin zama haka wannan hadisin za'ifi ne باب كيفية القعود للتشهدين babin da ya zo na zaman tahiya ma a sai an koya maka yadda za ka zauna zaman tahiya an fahimta me ya sa ake waɗannan duka kowane juzu'i sai an ce ma ga yadda za ka yi yadda za ka yi saboda kar ka je ka kirkiro kar na je ka kirkiro kar je ya kirkiro kar su kirkiro kar mu kirkiro kowa mu zo mu tattaru karkashin inuwan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ba a bada wannan dama an fahimta in aka tashi kirkire kirkire shi shi kenan komai ya komai ya gama lalacewa komai ya gama lalacewa ki tushe sauro kuma sabo ka saba da abu yaushe zaka zo ka ce kuma ka daina wahalar gaske mecece wahalarsa a ba sabon kaɗai ba kai ka saba kuma ka yi mai ka saba ka saka mutane sun fi dubu ka zo ka ce musu me sai me kenan ya fi komai wahala kuma kai ka samu mulki ka samu kaza ka samu kudi ka tara mu kowa yana yi ne don ya tara ma 'ya'yansa bayan shi su zo su ma suna mallakar mutane amin amin wa'annan za ka fuskance su za ka fuskance abu mai sauki za ka yi abu mai sauki za ka yi sa'an nan ba ka shirya ba ka komai ba ka zo ka ce za sai ka rikita komai قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا خليه ابن سليمان العمداني قال حدثني العباس ابن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وإن من من صحابي سكا هدو سنة تتوناوا فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تتوناوا جميلة صلى منزو الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد سي أبو حميد يتي ana a'lamukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni na fi ku ku duka sannin yadda manzo Allah ke sallah inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalasa ya'ni litashahhudi yace manzo Allah ya zauna zaman tahiya faftarasha rijlahu al-yusra sai shimfida kafarsa bariyar hagu zaman da ake kina sai ka zauna in zama ta farko ne zaka zauna kan tafin kafarka an fahimta sa'annan kafanka ta dama tafin kafanka na kallon bayan yana kallon waɗanda ke bayanka tsunka kuma su fuskanci gabas an fahimta wa aqbala bi sadri bi sadri al-yumna ala qiblatihi kafanka ta dama yatsun na kallon al-qibla amma tafin na kallon baya haka zaka saka shi haka an fahimta wa wada kaffahu al-yumna ala rukbatihi al ya ɗauki hannunsa ta dama mai albarka ya dora akan rukbatihi al-yumna ko akan gwiwarsa dama wa kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra ɗaya hannun kuma ya dora akan gwiwar ɓaryar hagu wa bi asbihi ya'ni sabbaba ya nuni da yatsarsa as ba haka ake kiranta amma daga ne da manzo Allah sai ya ce as-sabbaha mai tasbihi hadha hadithun hasanun Malam qultu malan yace warawaina an abi humayd fi sifati salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yace fa iza jalasa fi rak'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra ya zauna cikin tahiyya ta farko ke sai zauna a kan kafarsa ta ɓaryar hagu wala sabal yumna ya kafar dama Fa'iza, idza jalasa fi rak'ati al-akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala sai mutum zai zauna kan mazauninsa kafarsa ta hagu sai ya bullo da ita karkashin kafarsa ta dama قلت اختلف أهل العلم في القعود للتشهد ما لا يتي ما لم يسون قارجونا علمي إن زمن تهيا فذهب أكثرهم إلى أنه يقعد fi tashahhud al-awwali muftarishan wai zai zama tayya eh, ta farko ya shimfida kamar yadda aka ce ta wa kadhalika bayna sajdatayn wa huwa an yaquda ala batni qadamihi al zai zauna akan tafin kafarsa ta hagu wa yaqudu amma ta karshe zai zauna ne a kasa وهو أن يخرج رجليه من وركه اليمنى sai ya fitar da kafafunsa kafarsa ta hagu ya zauna kan mazauninsa sai fito da kafarsa karkashin kafarsa ta dama fayurji al-yusra wa yansib yumna wa yaqudu ala al-ardi wa ilayhi dhahaba ash-shafi'i wa Ahmadu wa ishaq wa qala malik yaqudu fihi ma al-ardi mutawarrikan imam malik yace tahiyya ta farko da ta biyu duk zai zauna ne kan mazauninsa وقال سفيان الثوري يقعد فيهما مفترشا قدمه اليسرى yace cikin guda biyu duk zai zauna ne ya shimfida kafarsa ta hagu wa huwa qawlu ashabir ra'i wa ruwiya anna abdullah ibn umar ra'a rajulan yatarabba'u fi salat abdullah umar ya ga wani yayi zaman har dai a cikin sallah fa'aba alaihi zalika sai yace masa a'a ba haka ake yi ba fa qala lahu ar-rajulu innaka taf'alu zalika to ai kai ma kana yin haka fa qala inni ashtaki ni ina da laruran yin haka ne lokaci ya tsoro insha Allah sati mai zuwa ba za a samu daman yin karatu ba sai a huta ko saboda za a yi taro kaɗan a jami'an bayero muwatta maliki da aka gama an buga to da aka buga aka zo aka gyaggyara sai aka ce za a yi launcin shine kaddamarwa a masallacin mu nan sai kaga abu na hannun mu kenan ko sai abin ya fada da ya fada da ya fada da aka ce za a je a nemi kaza za a har aka je aka samu sai abin ya fadi to an fada da abu dole ka ga abin da kake so da abin da ba ka so to ya za ka yi <laughs> ba haka ba in abu ya shiga cikin tsari kuma ya zama karkashin protocol ko ba haka ba ne ba sai eh? Eh, ai ba sharri ba ne ba sharri ba ne wayansu abubuwa ne da